Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Hausa Yaraba da Ibo ba mu rabe ba. Tsintsiya A 'yan makonnin da suka shige muna ta jin ta bakin shugabannin addinai da masana da kuma jami'ai akan abubuwan da suke haddasa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma da kuma yadda za a magance su ko kuma yadda za a fahimci juna a zauna lafiya. Yau za mu ji su kuma jama'a a ganin su menene ke haddasa rikice-rikice kuma yaya za a magance su. Wakilan sashen Hausa Nasiru El Hikaya da Mahmud Ibrahim Kwari. su ne suka samo mana waɗannan ra'ayi za mu kuma fara ne da ra'ayin da nasiru el hikaya ya samo mana akan abubuwan da jama'a suke ganin suna haddasa rashin zaman lafiya ko jituwa ko kuma rashin fahimtar juna tsakanin al'umma kamar haka. sunana Dr. Sani Yakubu Gombe malamin makaranta ne a hukumar ko kuma babbar kwalejin koyar da malamai ta ƙasa da ke cikin garin Gombe. Makasudi wanda ke kawo shi babu kamar rashin adalci rashin adalci na farko a tsakanin ita al'ummar gaba daya musamman ta bangaren wa'anda suke jagoranta ma'ana shugabanni ko kuma wanda suka tsinci kansu a gaba ta mulki rashin adalci shine rashin ajiye abu inda ya kamata rashin amfani da cancanta wajen ba da kowane mukami ko kuma wakilci ko kuma sakawa a aiwatar da wani abu rashin amfani da kwarewa wajen dubi ga wanda zai wakilci al'umma ko kuma wanda zai tunani wa al'ummar ko kuma wanda zai dinga gudanar da al'amuran al'umma a fahimta irin tawa wa'annan su ne makasudai da suke kawo rashin zaman lafiya tsakanin al'umma sa'annan kuma kamar yadda ka ce rashin jituwa din da sa'annan abin da ya shafi kabilanci ko kuma addinanci wannan wani abu ne wanda zan ce su mafiya yawanci wanda suka samu mulki din ke kokari su yi ta assasa shi saboda idan al'umma ya zamana ta haɗu waje ɗaya sa'annan tana tunani iri ɗaya tana son ci gaba to kullum shi mai mulki yana ganin wannan abun kamar kalubale ne a wajensa so kowane lokaci yana iya tunaninsa ya ga cewa ya raba al'ummar yadda zai iya rungumanta ga baki ɗaya ta ɓangare zuwa ɓangare don ya ci gaba da gudanar da ayyukansa. ni sunana dai a musa yola na daga yau kuma yau na gaskiya ne daga can na taso dawo nan gombe a 1969 december ai mai sauki ne mu muka jawo ai kafin nan in an zo a ce har na mamaki ma har su ka nemi suke zauna aka ce an zauna da kirista da musulmi sun zauna tare ko an je bikin su ko sun zo bikin musulmai an gani wasu ne haɗin kai ai ba za a taɓa haɗin kai da ƙarya ba sai da gaskiya don hakan ba gaskiya ba ne yanzu tsakaninku da allah dukkan mu najeriya ne yau sai ka taba ji an yi fada a cikin kasuwa akwai wanda babu shi a cikin kasuwa da yake su yake ciki gaskiya karya muke wa kanmu ba kwa so ku faɗi gaskiya wallahi in za mu faɗi gaskiya kowa ya tsaya a matsayinsa kana fahimta na kenan ne sunana muhammad inuwa abubakar amma an fi sani na da baban waciku jeka da ne babban dalili shine rashin adalcin gwamnati duk lokacin da aka samu azzalumar gwamnati to dole ka ga ana ta faɗace-faɗace idan kuma aka samu gwamnati mai adalci ta zama tana wadata mutane da abin da suke bukata ko zagin wani baraka ji wani yayi ba domin kowa harkarsa ta ya sa ta a gaba zai yi amma in ka ga ana cece kuce to akwai harkar talauci da kunci da zalunci da zaluntar mutane da ake to don haka kowa ne ma yake ta yana zai ta da rikici shi ya ma mutu ma ya fi masa a akan wannan zaman ka ɗora alakin kan bambancin addini da kabilanci babu da bambancin addini da kabilanci suna zuwa ne idan aka zalunci mutane domin idan ba a zalunce ku ba babu yadda za a yi maku yi fada kirista zai zo gun musulmi musulmi zai je gun kirista ana mu'amala to menene zai kawo fada tsakani amma matsawan aka ce muku to ga wani abu wadda gwamnati take cutar da ku to babu inda mutane za su kushe haushinsu sai su mai da faɗan ya zama na addini ya zama na kabila ce ai ƙabila kaza ce take yin mulkin don haka ita ta yi kaza ko kuma addini kaza ne yake idan haka shi ya yi kaza to ga nan sai faɗa ya tashi amma inda adalci to duka wannan abu ta taso ba zaman lafiya za a ba wanda zai taɓa wani sunana ahmed abubakar kandos mazaunin garin gombe ni dan kasuwa ne to ni abun da in ke gani yake kawo rashin zaman lafiya tsakanin al'umma abu biyu ne zuwa uku na farko rashin haƙuri da ƙabilanci da kuma bambancin ko addini zance so in ka bangaren rashin haƙuri na rayuwa to in ba yan haƙuri ba abubuwan yiwuwa a zauna lafiya in aka yi haƙuri kuma hausa sun kace mutum guda bai faɗa na biyu in ka bangaren zamantakewa na rayuwa so in ka duba ka ga za ka ga in ka fuskanci bambancin addini idan an sa shi a ciki ba za a zauna lafiya ba so mutum ko da addinin kwazo daya idan ya zamanto abubuwan da ke a rayuwa sun kauce wa hanya yana da kyau ka nuna rashin gaskiyansa ko kuma rashin fahimtansa akan abu ka nuna masa shi so in ka ce kai a kullum za ka dinga duba wanda kake tare da shi wanda sai addinin kwazo zo ɗaya to a kullum ba za ka dubi laifinsa ba ka faɗi to akwai matsala to na uku shine zamantakewa muke yi na ƙabilanci ba ƙaramin walda mu yake ba a yaushe ya zamanto ƙabilan da ba naka ba ka zauna da shi ka rungume shi in ya ga da kake ɗin nan to zai sha'awan ƙabilanka a yaushe in ka kai sai wanda kabilan ka ne ke ya zo ɗaya da naka za ka rinka saurara ka ka rinka mutuntawa to akwai matsala. To yaya kuma za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kware, ya samo mana waɗannan ra'ayi kamar haka. Ɗan mai fata sharaɗa. to abin da yake faruwa idan ka duba za ka ga cewar kowane addini akwai shugabannin wannan addinin saboda haka addinan nan idan ka duba ko ga musulunci ko ga kiristanci babu wani addini da yadda da ta'addanci ko fitina kuma shawarar ita ce a nan ya kamata shugabannin addinan nan ko musulunci ko kiristanci kowaɗanne su dinga zama da mabiyansu suna nuna musu cewar wannan addini fa suke bi to matsawar suna biyayya ga shi to wannan addini bai yadda da ta'addanci ba bai yadda da zalunci ba bai yadda da duk wani abu da za ka zalunci kowanda ba ɗan addinin naku ba ne babu wani addini da iya da wannan. Salamu alaikum na Muhammad Ilyasu Ahmad. A wannan fitintunu da kake magana a kansu, fitintunu ne dai wanda ƙashin su son zuciya ne domin duk gaba ɗaya in kai magana a kan addini za ka ga cewa ai addinin musulunci da yake nuni akan a tafi daidai a zauna lafiya to me ya jawo rigima to sai ka ga cewa son zuciya ne na wasu ƙungiyoyi wanda kowace ƙungiya da iya abin da take ganin cewa idan ta tasiri a wajen mutane ta canja musu tunani to shine za ta samu abin da take so me mafita kenan haka ne. mafita shine mutane su ilimi su san kansu in suka san kansu to dole ba a isa a canja su daga hanyar da take ita ce daidai ba wannan shine mafita sunana aliyu yusuf kakaki zazzau gaskiya mafita ga al'ummar najeriya dangane da rigimu da rikice-rikice da ake samu a najeriya shine sai mun haɗa kanmu musulmin da ke kudu ya san yanayi wahalar da musulmin da ke kudu yake sha haka musulmin da ke arewa haka yake shan wahala sai mun zo mun yan mu ne kowa girmama addinin kowa da kabilan kowa da yaran kowa da garin kowa bacin mutuncin juna za mu samu zaman lafiya kuma mu daina biye mu manyan yan siyasa abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shiri na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a tuna fa idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta samu ci gaba ba hankalin al'umma kuma ba zai kwanta ba zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki Thank